azuminmu ya karɓa mana ibadunmu ya karɓa mana dukkan kyawawan ayyukanmu ‘yan uwa ramadana fa ga yanan yana tafiya sannu a hankali yana tafiya sannu a hankali don haka ‘yan uwa mu yi ƙoƙari a cikin waɗannan kwanukan da suka yi saura mu dage wajen aikin alkhairi mu dage wajen aikin alkhairi watan ramadana wata ne na neman yardan allah wata ne na aikin alkhairi wata ne na neman gidan aljanna bayan allah na kwarai a cikin waɗannan kwanakin ƙoƙari suke yi ƙoƙari suke yi mai yawa don haka mu ma mu yi ƙoƙari a cikin waɗannan kwanukan wajen aikin alkhairai domin mu samu allah ya ba mu gidan aljanna a cikin wannan watan azumin Allah yana kyautar gidan aljanna Allah yana baiwa bayan shi gidan aljanna a cikin waɗannan kwanakin da muke a jikinsu uwa musulmi watan azumi wata ne na neman yardan Allah wata ne na neman gidan aljanna idan Allah ya so ya yarda a yau bayanin da za mu yi ma junanmu za mu yi bayani ne akan sharuɗai na azumi azumi yana da sharuɗai waɗanda idan sun hau kan mutum to azumi ya hau kanka ka yi ƙoƙari ka san waɗannan sharuɗan ki yi ƙoƙari ki san waɗannan sharuɗan mu yi ƙoƙari gaba ɗayanmu mu san waɗannan sharuɗan na farko shine al-islam azumi yana hawa ne akan mutum wanda yake musulmi namiji ko kuma mace kenan mutum ya zama musulmi na biyu shine albulog mutum ya zama baligi wanda ya balaga baligi yaro karami shi ko bai yi azumi ba bai da zunubin komi a wajen Allah amma ana so a koya ma yara azumi tun suna 'yan kanana kamar yadda sahabbai suke koya ma ɗiyansu azumi tun lokacin da suke a ƙanana kamar yadda ya zo sahabbai Allah yarda da su suna koya ma ɗiyansu su yi azumi tun suna yara ƙanana lokacin da aka ga yaran sun fara jin wani yunwa ko sun fara jin kishirwa sai a ba su wani abun wasa saboda me saboda su manta su zo su yi ta wasa sannan kuma su ci gaba da azumin su ya tabbata a hadithi annabi sallallahu alaihi wasallam yana kiwa rufi alqalam an thalath عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصبي hatta ya talim mutum uku an ɗauki alƙalami a kansu ba a rubuta masa zunubi na farko shine mutum wanda yake barci sai lokacin da ya falka da kuma mahaukaci sai lokacin da Allah ya bashi hankali da kuma yaro ƙarami sai lokacin da ya fara mafalki lokacin da ya balaga abu na uku sharaɗi na uku na azumi shine al'aql mutum mutum ya zama mai hankali mahaukaci ko bai yi azumi ba bai da zunubi ko guda a wajen Allah domin me domin baya daga cikin waɗanda ake rubuta musu zunubi domin bai da hankali kamar yadda muka karanta muku hadisi a yanzu na hudu shine alƙudratu alaihi mutum ya zama yana da ikon yin wannan azumi na biyar shine inqita' damil haidi wan nifas ya zamanto in mace ce tana a cikin tsalki ba ta ganin ga ganin jinin al'ada jinin haila ko kuma jinin biki jinin aihuwa kenan ta zamanto tana a cikin tsalki jini bai nan ga zo mata jinin al'ada ko kuma jinin aihuwa wa'annan su ne sharuɗai na azumi akwai rukunan azumi malamai suka ce rukunan azumi guda biyu ne na farko shine ne anniya niya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innamal a'malu bin niyyati kowane aiki na ibada wanda mutum zai yi to wannan aikin ana yin shi ne da niyya ya zamanto niyyan taka ka kyautata ta don sabida Allah ne zaka yin wannan ibadar wanda zaka yi kowace irin ibada ce azumi da za ka yi ya zamanto niyan taka dan Allah ne za ka yin wannan azumi dan neman yardan Allah dan neman gidan aljanna dan sabida Allah ya yarda da kai ya baka gidan aljanna gobe kiyama rukuni na biyu shine al-imsak mutum ya kama bakin shi mutum ya kama baki kenan mutum ya kame bakin shi daga cin wani abinci ko kuma shan wani abun sha ko kuma daga duk irin abin da ya kamata mai azumi ya kame bakin shi daga gare shi sunnonin azumi malamai sun yi bayani a kansu suka ce kamar haka ne na farko shine ta fitr mai azumi ana so gare ka ka yi gaugawan buɗe baki da zaran an ke rana ta faɗi to wannan lokacin ana son mai azumi ya yi sauri ya buɗe baki haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yazalu nasu bi khair ma fitr mutane ba za su gushewa ba suna tare da alkhairi a duk lokacin da suke gaggauta buɗe baki in lokacin buɗe baki yayi ana so gare ka mai azumi da ke mai azumi hajiya ana so a gare ku ku gaggauta buɗe baki da an ce buɗe baki ya kai da an ce rana ta faɗi da kun tabbata rana ta faɗi to ana son mutum ya yi sauri ya buɗe faci na biyu daga cikin sunnonin azumi shine ta sahur sahur wanda mutum zai yi ana son mutum ya jinkirta sahur annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa tasahharu fa inna fi sahuri baraka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake ku yi sahur domin a cikin sahur akwai albarka sahur shine abinci wanda mutum zai ci wanda domin mutum ya shirya ma wannan azumin wanda mutum zai yi kenan lokacin da aka ce lokacin sahur yayi kaga uwayenmu mata Allah ya sakanya musu da alkhairi lokacin za su falka daga barci sun gaji sun ini ana ibada a cikin ini na ramadan an ini ana ibada da daddare an ini ana aiki an ini kuma ana shirya man mutane buɗe baki da abinci da wane ne wane ne duka an gaji kuma in lokacin sahur ya yi sai kaga waɗannan uwayen namu masu albarka mata Allah ya sa ya muku da alkhairi sai kaga sun tashi daidai karhe uku na dare an tashi ana nan ana shirye-shirye domin a shirya ma mutane abin sahur sai kaga an tashi an je wajen tuka ne an zo wajen murhu an shiga cikin an shiga cuisine gwadala an je an shirya sahur in lokacin sahur yayi kaga an zo an tada mutane jama'a ku tashi ga sahur in kunan yayi ga sahur nan yayi lokacin sahur yayi ku tashi ku yi sahur kaga an kawo muku abincin sahur ku zo ku ci wannan abincin sahur in to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk lokacin da zai yin azumi yana yin sahur manzan Allah alaihi salatu wasalam ya kwadaita mana mu musulmi al'ummansa manzan Allah yake mana sallallahu alaihi sallama tasahharu ku yi sahur fa inna fi sahuri baraka domin a cikin sahur akwai albarka akwai albarka a cikin sahur akwai albarka a cikin sahur wannan abincin na sahur in wanda za ka yi na gaba daga cikin sunnonin azumi shine az-ziyadatu fi a'malil birri mutum ya yawaita wajen ayyuka na alkhairi wajen ayyuka na ƙware mai azumi ana so ka yawaita ayyuka na ƙware ayyuka na alkhairi yawaita karatun alkur'ani mai girma watan alkur'ani ne a cikin wannan watan aka sabkar da alkur'ani shahru ramadana alladhi unzila fihi alkur'an a cikin wannan watan azumin ramadanan aka sabkar da alkur'ani mai girma mutum ya yawaita istighfari a cikin wannan watan azumin ramadanin kana zamana kai kaɗai kana ta astaghfirullah wa atubu ilaihi astaghfirullah wa atubu ilaihi mutum ya kula da sallolinsa na farilla a cikin masallaki tare da jama'a da kaji lokacin sallah ya shiga kafin ake kiran sallah ka yi ƙoƙari ka yi arwalla ka zamanto kai ne mutum na farko wanda za ka fara shiga a cikin masallaci kana ma rigar ladan shiga masallaci kana zama masallaci kana jiran lokacin sallah ya shiga kawai ladan ya zo ya kira sallah kafin ladan yake kiran sallah ma kai kana a masallaci kana sahun warko kana zamne kana ta astaghfirullah kana zamne kana ta karatun alqur'ani kana zamne kana ta addu'o'inka kana zamne kana ta aikin na lada hakan ke ma hajiya a cikin wa'annan kwanakin a cikin wannan watan azumi na daga cikin sunnoni na azumi ki yawaita ayyuka na lada ayyuka na alkhairi ki rinka buɗe alƙur'anin ki kina karantawa ki rinka zama kina istighfarin ki ki rinka zama kina ta la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir da lokacin sallah ya shiga duk wani aikin da kike ajiye wannan aikin na duniya tashi yanzu lokaci ne na ibada na bautan Allah i'ar wallah ki shirya ma wannan sallah ki yi sallah a cikin lokaci mai azumi ba a so ya zo ya yi ta barci kamar yadda waɗansu daga cikin masu azumi suke yi da ya yi sahur ya zo ya kwanta ya yi barci ba shi ba sallan asuba a cikin lokaci ba zai tashi ba sai azahar in ya tashi azahar kuma ya koma ya yi barci Ba ya tashi sai la'asar la'asar kuma iya koma ya koma ya yi kwana ya yana ta barci yana ta barci shi inin nashi gaba ɗaya barci ne kwana ne a'a mai azumi ba a san ka da haka akwai da dama daga cikin masu azumi waɗanda su azumin da suke ininsu su gaba ɗaya azumi kwana suke yi barci sallolin ba a yin su a cikin lokaci in ma an zo ana tada shi wannan tashi lokacin sallah a wallahi na gaji ne ku bar ne sai daga baya zan yin sallah in an zo ana tada ta wance ki tashi lokacin sallah ya shiga lokacin sallah yayi ga tanan tana barci bata damu ba in kaga ta falka daga barcin sai kusan buɗe baki wai saboda mi wai dan saboda kasu yi kishirwa kasu yi yunwa sai su zo su yi tabarki su yi tabarki mai azumi ba a so ya zo ya yi tabarki da yawa mai azumi abin da ake so gare ka shine ka yawaita aiki na lada ka yawaita aiki na alkhairi na daga cikin sunnoni na azumi mai azumi a lokacin da zaka buɗe baki ka buɗe baki da dabino dabino in ka samu dabino ɗanye wanda ake kira mishi ka samu wannan dabinon ka buɗe baki da shi in ba ka samu ba kuma ka samu kowane irin dabino ne lokacin da aka ce rana ta faɗi abin da ake so a gare ka ka fara sanya a bakin ka shine dabino ka samu ɗiyan dabino guda uku ka tamna in ka ci wannan dabinon sannan ka ɗauki ruwa ka sha amma za ka samu wasu masu azumi ka samu wani yawo ne da azumi abin da zai fara buɗe baki da shi shine sigari subhanallah ana kewa rana ta faɗi mutane suna ɗaukan dabino suna buɗe baki wani sigari yake ɗaukawa ya sanya a baki ya kunna ita ke abin farko da zai buɗe baki da ita abun ban mamaki za a samu daga cikin waɗansu ɗiyan musulmi a cikin wannan watan azumin ramadana lokacin buɗe baki yana kaiwa wasu da shisha suke buɗe baki wannan shisha sigari in mai dogon wannan tiyo'in. da ita suke buɗe baki abun babban mamaki abun bacin rai shine wasu ma da kwalban giya suke buɗe baki wani yana ga ya wuni da azumi yana ganin rana tana faɗuwa mutane suna buɗe baki shi da kwalban giya yake buɗe baki kwalban giya yake ɗaukawa ya buɗe baki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya wuni da azumi ga yawai yanzu abinda zai buɗe baki da sabon Allah zai buɗe baki haba ɗan uwana ka ji tsoron Allah a matsayinka na musulmi ɗan musulmi jikan musulmi al'ummar musulmi al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka zo cikin wannan watan azumin ramadanan kana buɗe baki da kwalban giya ka san dai abin da kake bai dace ba a matsayinka na musulmi kai da kanka kai makanka hukumci kai da kanka kasan san wannan aikin da kake ba daidai ba ne gare ka bai dace ba da kai an ɗaure shaidanu dukkansu gaba ɗaya don sabida kai ka samu ƙarfi na bautan Allah ka ji daɗi ka bauta ma Allah don sabida ka bar duk wani shilme da duk wani abin da yake haramun amma duk da hakan kai in ga kanan kana nan kana aikata abin da Allah baya so haba dan uwana haba ‘yar uwata haba jama'ar musulmi mu ji tsoron Allah na daga cikin abubuwan da ake so ga mai azumi lokacin buɗe baki ka yi addu'a ka roƙi Allah buƙatunka na duniya da buƙatunka na lahira ka roƙi Allah ya sanya ma rayuwanka albarka Allah ya yi mazurriyanka albarka Allah ya ruwa maka asiri kuma Allah ya karɓa maka azuminka da kake yi ‘yan uwa masu albarka wannan watan azumi wata ne na ƙoƙari wata ne na ƙoƙari wata ne na mu mai da hankali gaba mu mazan mu da mata kowa ya yi rige-rige wajen aikin lada kada wani ya bari a bar shi a baya kowa ya dage wajen aikin alkhairi jama'ar musulmi muna ga lokaci yayi nan zamu dakatar da wannan shirin inda muka samu daidai Allah ya bamu lada inda muka yi kuskure kuma Allah ya yahi mana Allah ya sanya albarka a cikin wannan rayuwar tamu wannan tasha tamu ta Africa TV 3 Allah ya kara mata albarka ku da kuke sauraron mu Allah ya saka muku da gidan aljanna Allah ya saka muku da alkhairi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh رمضان لا لي مرهبا هكم كسو أزمي يزوم لدم منك عبادني رمضان